Hausa VOH ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio VOA shan so kamo a cikin shirin sa na rana na yau Litinin. Muhammad Aminu Ibrahim kiwa ake muku sallama kuma zai kanta da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya wanda tayar Amin ya fassara kuma zai karanto. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na labaran wasanni. Daga shi kuwa sai mu karkare shirin namu da shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Da fatan masu ya amfana kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga shirin kokun san tare da abdullahi salihu katsina kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin bakwai ga watan fabrairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da biyar ga watan rajab na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 23 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan fabrairun shekara ta 1999 sarki hussein na kasar jordan ya rasu sarki hussein ya hau kan gadon sarautar kasar jordan ne yana dan shekara 18 a duniya sannan haka kuma ya faru ne bayan kisan kakansa sarki abdullah na farko da kuma mutuwar babansa sarki talal bayan sarauta na 'yan watanni a shekara ta 1953 sarki hussein ya shiga yaƙe-yaƙe da ƙasashen larabawa suka tafka da isra'ila har sau uku amma ya ƙi shiga yaƙi na hudu banda haka kuma ya kai ga amincewa da samuwar isra'ila a matsayin ƙasa a hukumance a shekara ta 1994 'yan kwanaki kafin mutuwarsa dai a shekara ta 1999 ya cire ɗan uwansa hassan bin talal a matsayin girma mai jiran gado ya kuma haɗura ɗansa babba abdullahi na biyu a matsayin magajinsa sarki hussein ya mutu yana ɗan shekaru 64 a duniya bayan mulki na tsawon shekaru 46 da ƙarshen masu saurari ko kusan cewa shekaru 48 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan fabrairun shekara ta 1974 ƙasar granada ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawa cikin shekara ta 1498 daidai turan spain suka gano tsibirin na granada wanda yake amurka ta tsakiya kuma suka mamaye shi amma daga bisani ingila da faransa da kuma spain din sun yi ta rikici a tsakaninsu kan mallakar wannan tsibiri inda shekara ta 1674 faransa ta kwace iko da tsibirin a shekara ta 1783 kuma ingila ta kwace iko da shi daga hannun faransa inda ta ci gaba da yi wa al'ummar wannan yanki mulkin mallaka har tsawon shekaru kusan 200 inda shekara ta 1974 kasar ta samu 'yancin kanta amma bayan haka morris bishop ya yi jin mulki na ruwan sanyi a kasar inda ya kafa tsarin gurguzu irin na makwabtansu kamar su cuba amma wani lamarin ya bukanta wa amurka matuka wanda hakan ya sa amurka ta mamaye kasar a cikin shekara ta 1982 inda kuma ta kashe morris amurka ta fice daga kasar bayan da ta kafa gwamnati mai mata biyayya sau da kafa.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 zuwa goma sha biyu da minti agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da da da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga karansu. Iran ta ce duk wata fahimtar juna ba tare da ɗagewa Iran takunkuman tattalin arziki mafi tsauri a kanta ba ba abin amincewa ba ne. a tunisia kuma alkalai a kasar sun zargi shugaba sa'id da neman ikon da bai da iyaka ƙungiyar igat za ta shiga tsakani a rikicin siyasar kasar sudan yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban majalisar koli ta tsaron kasar iran ali Shamkhani. ya bayyana cewa duk wata fahimtar juna a tattaunawar ɗagewa iran takunkuman tattalin arziki wanda bai hada da ɗage mata al'amura da suka takura wa tattalin arzikin ƙasar ba to ba fahimtar juna amintacciya ba ce kamfanin dillancin labarun irna na ƙasar iran ya nakalto shamahani yana faɗar haka a shafinsa na twitter ya kuma kara da cewa wa'anda suke wakiltar iran a tattaunawar vienna zagaye na takwas suna da cikakkiyar masaniya kan abin da za su tattauna a kansu don haka takunkuman da su ne jigo a takurawa tattalin arziki mafi muni a kan ƙasar iran sanannu ne kuma matukar ba a ɗauke mata wa'annan takunkuman ba to ba za a je ko ina ba alƙalai a ƙasar tunisia sun nuna rashin amincewarsu da shirin shugaba kais sa'id na rusa majalisar koli ta alƙalan ƙasar kamfanin dillancin labaran reuters ya bayyana cewa majalisar alkalan ita ce da wasu hukumomi kawai suka rage wa'anda za su iya taka wa shugaban kasar biriki a shirinsa na sauya tsarin shugabancin kasar alkalan sun zargi shugaban da son mulki sannan suna ganin rusa majalisar koli ta alkalan kasar to kamar kwace 'yancin da bangaren shari'a yake da shi a kasar ne kafin haka dai shugaban ya kori firaministan kasar ya rufe majalisar dokokin kasar sannan ya ce zai shigaba da shugabancin kasar da kirkirarrun dokoki sannan zai sake rubuta kundin tsarin mulkin kasar na shekara ta 2014 kafin ya nemi ra'ayin jama'a a wani zaben raba gardama da zai gudanar nan gaba mafi yawan 'yan siyasar kasar tunisia dai suna ganin shugaban ya yi masu juyin mulki ne masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran Ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen gabashin Afirka IGAD a takaice ta yanke shawarar naɗa manzo na musamman zuwa ƙasar Sudan don shiga tsakanin sojoji masu mulki da kuma 'yan siyasa waɗanda suka dage sai sojojin sun sauka sun miƙa mulki ga fararen hula. Jaridar Sudan Tribune ta bayyana cewa ƙungiyar ta yanke wannan shawarar ne bayan da kwamitin gano gaskiyan abin da ke faruwa a ƙasar sudan ya dawo mata da cikakken rahoton yadda rikicin siyasar ƙasar sudan yake kwamitin ya je ƙasar sudan ne a ranar 29 ga watan janairu da ya gabata sannan ya miƙa rahotonsa ga ƙungiyar a ranar 1 ga watan fabrairu da muke ciki labarin ya nakalto babban sakataren ƙungiyar wokne gebeyehu yana cewa a cikin watan maris mai zuwa ne dai shugabannin kasashen kungiyar na igad za su nada jakada na musamman a kasar sudan a taron da za su gudanar a birnin kampala na kasar uganda a lokacin ziyarar dai yehu ya bayyana cewa bayan ganawa da sojoji masu mulkin kasar sudan ya gana da shugabannin manya-manyan jam'iyyun siyasar kasar waɗanda suka hada da jam'iyyar national umma party da national charter da ƙungiyoyin darfur da kuma national liberation party har ila yau da kuma sudanese communist party ƙasar sudan dai tana cikin rikicin siyasa tun bayan juyin mulkin ranar 25 ga watan da ya gabata babban kwamandan rundunar sojojin amurka a yammacin asiya general frank mckenzie ya isa birnin abu dhabi a jiya ladi don taimakawa gwamnatin kasar wacce makaman sojojin kasar yemen suka rikita al'amuranta a cikin watan da ya gabata kamfanin dillancin labarun reuters ya bayyana cewa sojojin kasar yemen sun cilla makamai masu linzami da wasu jiragen da ake sarrafa su daga nesa masu kunan bakin wake kan wasu wurare masu muhimmanci a kasar haɗaɗɗen daular larabawa har sau uku a cikin watan janairun da ya gabata gwamnatin kasar haɗaɗɗen daular larabawa dai ta kasa kare kanta daga wa'annan hare-hare mai da martani wanda sojojin kasar yemen suka yi don haka ne ta buƙaci taimakon amurka don yin hakan janar mackenzie dai ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran reuters kan cewa lallai haɗaɗɗen daular larabawa tana cikin damuwa sosai kuma tana buƙatar taimako don haka ne muka ga ya kamata mu taimaka mata kuma za mu ba da taimakon da suka nema kasar saudiya da haɗaɗɗen daular laraba ne dai suke jagorantar yakin shekaru bakwai kan kasar yemen da nufin maida tsohon shugaban kasar abdurrabbu mansur hadi kan kujerar shugabancin kasar amma asarorin da suka yi ya zuwa yanzu ya nuna cewa suna nesa da samun nasara masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. labaran duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba shirin na tamola wato shirin na labaran wasanni ai saurari lafiya labaran wasanni matasa sauran masu shara wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin shirinmu na labaran wasanni shirin da shi same kawo muku man labaran wasanni su shafi kashin nahiyar afirka nahiyar turai da kuma nahiyar asiya da fatan masu ya sukanci tare da mu za su ji daɗin shirin wannan da lokaci ya ba mu hali amma kafin nan ga buɗin kunne. to madalla suka bar mu shiga cikin kwarar shirin masu iya magana da yana cewa sanu ba ta hana zuwa sai dai a dade ba a je ba a jiya ne aka buga wasan karshe na cin kofin nahiyar afirka da kasar kamar ta ɗauki bakunci inda kasar senegal ta lashe gasar ta cin kofin nahiyar afirka karan farko bayan ta doye kasar masar Ƙasar senegal ta lashe gasar cin kofin nahiyar afirka afcon ta shekara ta 2021 a wasan karshe wato final suka buga tsakaninta da kasar masar a filin wasan olombe da ke birnin yawunde na kasar kamaru sai da aka shafi akalla minti 120 ana fatawa ba tare da wani ya samu nasara ba har dai aka bugun da kai sai mai tsaron gida a nan ne ƙasar senegal ta doke masar da ci hudu da biyu an fara gasar ne da kungiyoyi 24 kafin a gangaro zuwa kasashe biyu da suka buga wasan karshe a yanzu masar ta rasa damata ta daukar kofin karo na takwas inda ita kuma kasar senegal ta ɗauki kofin a karan farko inda ta kafa tarihi tun a zagayen farko ma ne wanda aka zuba ido a kansa a bangaren dan wasan wato liverpool ya kasa cin bugun da kai sai mai tsaron gida da kasar ta samu wani abu da ya rage karfin gwiwa na 'yan wasan a farkon wasan to ga yadda wasan ya kasance lokacin da kungiyar kwallon kafa ta kasar senegal ta zira kwallo ta karshe wanda hakan da ya bata nasara ta lashe wannan kofi na gasar kwallon kafacin kofin nahiyar afirka eh, abu abogabal wamane ويعلن منيع عن فوز المنتخب السنغالي بلقب هذه البطولة لتعلن السنغال عن بطولة هي الأولى لها في تاريخها بطولة لمنتخب قدم أداء رائع حقق فوز على المنتخب المصري بصعوبة كبيرة بهذه الطريقة بهذه الكافية المنتخب المصري shugaban kasar Senegal din Macky Sall ya ayyana ranar Litinin يوكي نن a ranar hutun aiki don ci gaba da murnar lashe kofin kasashen Afirka da tawagar kasar ta yi a jiya lahadi a kasar kamaru shugaban wanda yanzu baya cin kasar ya soke takaita balaguran da yake yi don tarar bakuncin 'yan wasan da suka ci gasar ta nahiyar afirka shugaba sal zai ba wa tawagar kyauta ta musamman ranar talata gobe kenan a fadarsa a cewar kafin labarai ta kasar ta senegal wato rts senegal ta lashe kofin afcon a karon farko a tarihi bayan ta buga wasan karshe har so biyu a baya a shekara ta 2019 kasar gamaru mai masaukin baki ita ce ta zo ta uku bayan da ta doke burkina faso da ci uku a wasan da suka buga tun a jiya lahadi wani daga cikin 'yan najeriya kuma dalibi da karatu a nan jami'ar tehran ya kalli yadda wannan wasa ya gudana ga kuma irin karin hasan da ya mana game da yadda wannan wasa ya gudana to wasan da ya dau zafi sosai saboda wasan an samu bugun da kai sai mai raga wanda ƙasar senegal ɗin ta samu kuma ta barar daga baya dai aka kai har ƙarshen wannan mataki na bugun daga kai sai mai raga tsakanin ƙasashen guda biyu duka bangarorin sun yi kokari sosai da sosai sai dai kasar masa tana da sa'a sosai saboda irin hare-hare da aka kai musu da aka kai mata na cin kwallo da dama suna nan da dama amma ta iya karewa so a ɗayan bangare ana iya cewa kasar masar tana da sa'a da har ita iya kai wannan mataki da ake kaiwa hakika wannan kasar senegal tana da zaratan 'yan kwallo wanda suke buga kwallo a matakai na kwararru daban-daban a nahiyar turai so mu a ta bangare na ni hakan ya mun daɗi saboda a kasar senegal sun shi suna sun kokari wajen ganin sun mai da wannan kofin akalla da su ma dai sau daya su samu suka daga wannan kofi din suka ci nasarar lashe wannan kofi din to kuma ga dukkan alamu eh, kamar sauran 'yan najeriya su ma dai sun yi murna sun fi goyon bayan senegal din Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Portugal ta zama zakara a gasar ƙwallon kafa ta cin kofin fostal Euro bayan ta lallasa ƙasar Rasha ci biyu da hudu da biyu a wasan ƙarshe wato final da suka buga a jiya. Ana gab da da Chris Houston a matsayin sabon kocin ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Ghana to Black Star bayan salamar kocin kungiyar da ƙasar Sabia Milovan Rajavec. Tsohon kocin na ƙungiyar ƙwallon kafa ta Britain and Harvey Albion. ya shafe kusan mako guda a kasar ghana inda halin yanzu rautanni ke cewa ya ci majajiya da kungiyar kwallon kafa ta kasar ghana domin yanzu sabon kocin kungiyar kwallon kafa ta kasar kamar yadda bayanai suka nuna liverpool za ta sake tauna da fulha a wannan watan kan cinikin fabio calvaho mai shekara 19 yayin da suke neman kula yarjejeniya da kyau kafin bazara mai kamawa. shugaban hukumar kwallon hoki ta duniya ya nada ramin na kasar iran a matsayin shugaban hukumar kwallon hoki ta asiya iran ta bayyana matakin da kasar amurka ta dauka na kin baiwa 'yan wasan kokon kasar guda biyu visa a matsayin matakin siyasa an shirya dan wasan kokowa na kasar iran zai kaya takwaransa na kasar amurka ne a ranar 12 watan fabrairu a jihar texas bisa gayyatar da aka yi masa a hukumance daga amurka wanda ya kamata a bada shaidar izinin shiga ga dukkan 'yan wasan amma amurka ta ki ba wa 'yan wasan kokowa guda biyu na ƙasar iran visa ko kuma shaidar shiga kasar ta amurka shugaban hukumar wasanni kowa na kasar iran ya soki amurka game da matsayin siyasa ɗauka kan wannan ɓangare kuma ya bayyana hakan da cewa lalle amurka ba 'yar gobe ce kuma ba abin dogaro ba ce to kamin ban kwana da kuma mu leka mu ji kaɗan daga cikin irin wasannin da za a buga a gasar ƙwallon kafacin kofin premier mako na goma sha bakwai a nan ƙasar iran a ranar asabar mai kamawa in mai duka kai mu za a kira tsakanin nafta masjid suleiman da sufahan sai kuma mirza sanjani da faride mashahad yayin da taraktor ta ce raini da a abadan a ranar lahadi kuwa sai fajir sifosi ta ce raini da gulgahar sirjan sai havador ta buga da fekan yayin da aluminium arak ta buga da fulad sai police ta buga da sajima zandaran ita kuwa zoba za ta kai ne da kungiyar kwallon kafa ta istiklal kuma saurare duka duka iya abin da suka na a cikin shirin gan lokacin a mu ya zama wajibin jalan zamun shirin a nan amma a tarbiye mu a mako na gaba domin jin mu da kai za a dan labarai amma kafin na amma don wanda suka taimaka shirin ya kamala ni ma da kunshin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo to wwwcb 1ng a huta lafiya. Shirinmu na gaba shine shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa, ai saurari lafiya. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Za mu saurare Assalamu alaikum, barkamu da raka da kuma sake sa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shirin wanda cin sa mai kawo muku kide-kide daban-daban da aka yi a nan kasar Iran amma da yake muna cikin ranakun jajibarin zagayowar cin nasarar junjun har musulunci na kasar Iran ne za mu kawo muku auki daban-daban da aka yi domin murnar zagayowar irin wannan rana ta farin ciki na cin nasarar junjun har musulunci wanda Imam Khomeini yadda Allah tabbata gare shi ya jagoranta fiye da shekaru arba'in da suka gabata da farko mu gabatar muku da mawakan kur da suka yi waka ta musamman kan cin nasan junju hal musulunci ta iran ai saurari lafiya هدف چون نجات شرف ای گذشته جان در ره ادب لب زدم نام تو پایه ستم پشت اهری منان گشته از سخن مرز توحید را همچو سنگری حافظ ملت و دین و دفتری بود شعاب تو به راه حق بیان زمان تو را درود زمان تو را سلام خمینی ای ای در ره چون تو دشمنان ترک سر ترک تن ترک جان کنی نازمان دشمن شکار تو حشر تو بحر تو اقتدار تو بود شعار تو به راه حق به ما تو را درو ما تو را سلام خمینی ای a gaishe ku gungun mawakan kuracin wannan waka da kuka gabatar mana ta cin nasarar jin halin musulunci na kasar Iran fiye da shekaru arba'in da so gabata. Da fata masu wani sun amfana kuma sun ji daɗin shirin amma kafin nan amma don wani sallafa shi da kammala nima da gunshin nake cewa ku zama lafiya. Sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafi mu na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. to duka duka iya abin da suka kenan a cikin shirin gan lokaci na ranar mu sai a tarbe mu an jima da yamma domin jin mu dauke da za zaɗin shirye-shiryen amma kafin na amma din tahir amin da kuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya.